This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. a wannan shiri na safiyar yau laraba goma sha takwas ga watan disamba na shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanin labarai. tuzara majalisar dokokin amurka na dab da kaddamar da wata yarjejeniya da za ta ci gaba da samarwa gwamnatin tarayya kudade har zuwa ranar 14 ga watan maris domin kaucewa rufe wasu ayyukan gwamnati manazarta sun ce kungiyar 'yan tawayen siriya ta ɗauki salon sasantawa irin na kungiyar taliban a afghanistan domin neman amincewar kasashen duniya jami'ai a kasar congo sun ce wani jirgin ruwa da aka yi wa lodi fiye da kima ya kife tare da kashe akalla mutane 25 wasu da dama kuma ba a gansu ba kanin labaran kenan A yau ne goma sha takwas ga watan Disamba Nijar take bikin cika shekaru 66 da zama jamhuriya. Shugaban gwamnatin mulkin sojin kasar ya yi jawabi ga al'ummar kasar inda ya ce. Ya ce, mun kori sojojin kasashen waje ba tare da nuna kyama ko wata rigima ba, waɗanda a baya suke yi wa 'yancin ƙasarmu barazana. Muna tafe da ƙarin bayani gaba a cikin shirin. sannan yayin da kristoci a fadin duniya ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan kirsimeti wasu a najeriya sun koka da tsadar rayuwa kamar kowace safiyar ranar laraba yau ma muna tafar da shirin baki mai yanka wuya shirin da kan duba al'amuran siyasa cece kucin siyasa daga kasashe daban-daban musamman ma a kasashen nahiya afirka amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugabannin Majalisar Dokokin Amurka na dabda da kaddamar da wata yarjejeniyar da za ta ci gaba da samarwa gwamnatin tarayya kudade har zuwa ranar 14 ga watan Maris. tare da samar da sama da dala biliyan 100 na agajin gaggawa domin taimakawa jihohi da al'ummomin yankuna daga murmurewa daga bala'o'in guguwar helen da milton da sauran bala'o'i matakin samar da kudaden zai hana rufe wasu sassa na aikin gwamnati da zai fara aiki daga karfe goma sha biyu na daren juma'a matakin zai kuma mai matakan karshe na kashe kudade na kasafin kudi na wannan shekara har ya zuwa ga sabuwar majalisar dokoki mai rinjayen 'yan republican da zababben shugaban kasa donald trump amincewa da wannan matakin na ɗaya daga cikin ƙudurorin doka na ƙarshe da ya waje ba 'yan majalisar su amince da su a wannan makon kafin a rufe majalisar zuwa hutu da kuma share fage ga majalisar dokoki mai zuwa. 'Yan sanda a birnin Madison na jihar Wisconsin a nan Amurka sun faɗa a jiya talata cewa suna aiki domin gano musabbabin harbe-harben da aka yi a wata ƙaramar makarantar Kirista mai zaman kanta. wanda ya yi sanadiyar mutuwar malami da ɗalibi ɗaya tare da raunata wasu mutane shida. Gano dalilin shine babban fifikonmu, in ji shugaban 'yan sanda Sean Burns dangane da harbe-harben da aka yi a ranar litinin wanda ya bayyana a matsayin lamari mai raɗaɗi da ban tsoro. 'Yan sanda suna ƙoƙarin tantance wani sako da 'yar bindigar mai shekaru goma sha biyar ta wallafa a yanar gizo, wadda kuma da alama ta mutu sakamakon rauni da ta ji wa kanta. Hukumomi sun ce wadda ta yi harbin Natalie Rupnau, tsohuwar ɗaliba ce a makarantar Abundant Life Christian School. wacce ke da ɗalibai sama da 400 da ke karatu tun daga matakin ajin reno har ya zuwa babbar sakandare. Matasa sama da 200 da suka fito daga kasashe biyar na yammacin Afirka sun kammala wani taro a birnin Agadez na jamhuriyar Nijar tare da zimmar nemo mafita kan matsalolin da ke addabar su da suka hada da rashin aikin yi da shiga. Ga wakilin Muhammad Mahmud da karin bayani. matasan da suka fito da kasashen mali burkina faso nigeria togo da kuma nijar mai masaukin baki sun kuma tattauna ka hanyoyin samo mafita kan waɗannan kalubale da ke gabansu wanda a cewar su ke hana ci gaban rayuwarsu malam ahmed shugaba wata kungiyar matasa a agades matsalolin da matasa suke ciki suna da yawa kadan daga cikinsu su ne na rashin aiki rashin aiki da kuma wasu suna son formation ba su samu sunana aminu muktar wudil wanda nake wakiltar najeriya a taron kasashen yammacin afirka da ake a nan a Gadas. babbar matsalar da matasa suke fuskanta shine yanzu haka zaka tarar an yi matasa sun yi kokari sun je lakwal ma'ana school kenan makaranta sun yi karatu abinda da idame su shine suke dogara da gwamnati ta dauke su aiki matasa suna fuskantar wannan matsala ta rashin aikin yi wanda ita take jawa ake fadawa wasu hanyoyi da ba a bukatar a samu kai ko iyaye ba sa son 'ya'yansu samu kansu ballantana kuma su kansu magabata saboda abin yana bawa magabata wahala wajen tafiyar da tarbiyyar matasa A gaida Hamid Mahmud. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An jima kaɗan Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu fara da rahoton mu na farko. A yau ne goma sha takwas ga watan Disamba Nijar take bikin cika shekaru sittin da shida da zama jamhuriya. Shugaban gwamnatin mulkin sojin kasar Janar Abdulrahman Tiyani ya yi jawabi inda ya taɓo muhimman batutuwa da suka shafi tafiyar ƙasar daga lokacin da suka karɓi mulki ya kuma jaddada aniyar ci gaba da kare manufofin gwamnati da fafutukar tabbatar da cikakken 'yanci daga 'yan mulkin mallaka wakilin murya amurka sulamun barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga yamai a wannan jawabi na mintoci kusan talatin shugaban gwamnatin mulkin sojan nijar ya yi bitar nasarorin da aka samu daga ɗarewar cnsp kan karaga kawo yau ya ce mun kori sojojin kasashen waje ba tare da nuna kyama ko wata rigima ba waɗanda a baya suke yi wa 'yancin ƙasarmu barazana suna kuma hana wa dakarunmu su kunin gudanar da aikinsu kamar yadda ya dace haka kuma mun soke dukkan wasu kwangiloli da dukkan wasu dokoki da yarjejeniyoyi na rashin adalci waɗanda ba sa amfana wa nijar komai Sannan ya ce an yi nasara wajen haɗa kan al'umma a game da abin da ya shafi muradun ƙasa ma'ana daga yanzu duka 'yan nijar alkibla guda suke kallo a yau nijar ta gwada cewa za ta iya tsayuwa da kafafunta ta tunkari matsalolin ta'addanci ta kuma yi nasara ta biya albashin ma'aikatanta ta kuma ɗauki ɗawainiyar bukatun kanta da kanta a takaice ƙasar za ta iya rayuwa ba tare da jiran tallafin da ake cewa tana samu daga waje ba waɗanda wani bi ake fakewa da su don yi wa 'yan nijar barazana ko a wulaƙanta su c'est que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, a karon farko a tarihin Nijar dukkan wasu matakai da suka shafi kasar da 'ya'yanta ana ɗaukan ne a nan gida daga 'yan ƙasa domin amfanin Nijar. Dalilin haka ne ma ya sa duk da mawuyacin halin da ake ciki ya ɗauki matakin samar da sassaucin rayuwa ga al'umma ta hanyar rage kuɗin man fetur da rage kuɗin likita da rage farashin siminti. Nous avons créé une alliance avec des pays avec lesquels nous avons la même histoire. Yana mai alfahari da sabuwar alakar kasar da wasu kasashen waje. Il s'agit d'une décision irreversible. a game da batun ficewa daga sai yawo ya nanata cewa ba makawa kasashen nan uku sun balle ba fashi magana ce ta kare 'yancin kai cikakke wanda ke matsayin ginshikin tabbatar da tsaro a yankin sannan mataki ne da ke toshe dukkan hanyoyin da manyan kasashe ke bi su fake da sai da yawo su yaƙi kasashen ios shugaban gwamnatin mulkin sojan niger wanne ya sake nanata alkawalin rike amanar da ya ɗauka ya jinjina wa dakarun tsaro saboda jajircewarsu a kan tsaron ƙasa a wannan lokaci na gwabza yaƙi da 'yan ta'adda haka kuma ya yaba wa al'ummar Nijar sakamakon yadda suke ci gaba da nuna juriya kan mawuyacin halin da ake ciki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To Madalla a gaida Sule Mummuni Barma. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma a iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa wato Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga Murtala Faruk na da ci gaban labaran duniya. A yayin da kasashen duniya suke shata sharuɗa ga sabbin shugabanni a Siriya. Jagorar kungiyar 'yan tawayen ta ɗauki matakin sasantawa irin wanda kungiyar Taliban ta ɗauka a Afghanistan. domin neman amincewar kasashen duniya a cewar manazarta. Ahmed Alshara wanda aka fi sani da Abu Muhammad al shugaban kungiyar Hayat ta harar Sham ko kuma HTS a takaice. Ya gana da manzon musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya kan Siriya a ranar Lahadin da ta gabata inda ya jaddada buƙatar samun goyon baya cikin sauri domin sake gina tattalin arzikin Siriya da kuma kiyaye yankinta. a wata hira da jaridar the times of london aljolani ya ce ba za a yi amfani da kasar syria don wa wata ƙasa da ke makwabtaka da ita ba ciki har da isra'ila asfandayar mir wani masani a cibiyar zaman lafiya ta amurka da ke washington ya shaidawa muryar amurka cewa kungiyar ta hts ta gabatar da saƙon sulhu irin wanda 'yan taliban suka gabatar bayan kwace mulki a shekara ta 2021 ta hanyar saka kanta a siyasar yankin ta yadda hakan ba zai tunzura kasashen yankin da ma sauran manyan kasashen duniya su kyamace ta ba bayan kwace mulki a cikin watan agustan shekara ta 2021 taliban ta yi kokarin tabbatar wa kasashe da ke makwabtaka da ita da sauran kasashe masu karfin fada a ji a duniya cewa ba za ta baiwa kowace ƙasa damar amfani da ƙasar afghanistan domin cutawa wata ƙasa ba. jami'ai da mazauna yanki a tsakiyar kasar congo sun ce wani jirgin ruwa da aka yi wa lodi fiye da kima ya kife a wani kogi da ya kashe akalla mutane 25 da suka hada da kananan yara sa'annan wasu da dama kuma ba gansu ba an yi yakinin cewa jirgin na dauke da fasinjoji sama da 100 a jiya talata kuma ya kife ne jim kaɗan bayan ya so mu tafiya a cikin kogin fimi bayan da ya taso daga garin inongo wannan shine bala'i makamancin wannan a baya-bayan nan da ya auku a kasar ta congo ana bayyana damuwa kan cewa adadin waɗanda suka mutu na iya karuwa sosai hatsarin na ranar talata shine na hudu a wannan shekara a lardin main dombe yankin da ke kewaye da koguna inda yawancinsu suka dogara da sufuri ta jiragen ruwa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da mabiya addinin Krista ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan Kirsimeti. A Najeriya bikin na bana ya zo ne a daidai lokacin da kasar ke fama da matsananciyar matsalar tattalin arziki da tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayayyaki. Lamarin da wasu da dama suka ce zai hana su yin bikin kamar yadda suka saba. Wakilin muryar Amurka Sani Sha'aibu Malumfashi na ɗauke da rahoton. Bikin Kirsimeti muhimmin biki ne na ranar tunawa da haihuwar Annabi Isa alaihi salam wato Yesu Kiristi. Game da wannan na kuzanta da Pastor Dr. Yohana Buru inda ya ƙara haske game da muhimmancin wannan babban rana gama biya. gaskiya na wannan ran na muhimmanci sosai domin abu na farko tun daga cikin littafin attaura tura uku aya goma sha biyar ubangiji allah ya gaya gayawa annabi adamu da hawawu annabcin abin da zai faru nan gaba yesu zai shigo duniya ne zai zama mai fansar daga zunubin da suka aikata a cikin wannan lambu wato garden of eden to daga nan krista na da bege cewa mai ceto zai shigo duniya sarkin salama zai shigo zai kamo mai ceto ya samu yafiya ta wuri mutuwa da tashin yesu almasihu da kuma yafiyan zunubi da kuma jin kai da rama da allah zai nuna bil adama in mutu ya bada gaskiya gare shi. to faso wannan rana menene ake son mabiya su yi bayan zuwa tsakanin sun yi ibada da akwai abubuwa masu yawa kamar da kace ranar ibada ne ranar godiya ne ranar addu'o'i ne wasu ma suka doki azumin rana ba ma maganin cin abinci ko sha domin godiya ga Allah ranar sada zumunci ne rana nuna kauna ne tausayawa ne rana ne da ya kamata Kirista ya rayuwar da Allah Ubangiji ji daɗi ya kyautata mu'amalansa da fahimtar juna ya taimakekeniya ga makwabtansa da ba dini su ɗaya ba ya nuna musu kauna ya kuma taimake su. To na kamar yanzu yadda ake cikin wani irin yanayi kasan an ana biki na sallan Kirsimeti akan yi hidindimu to idan shekara ta zo da tsauri kamar irin wanda ake dan kokawa yanzu menene sakonka ga mabiya a manta da wannan ai ranar bauta ne Ko kowane mutum ya hakuri abin da ya samu duk mutum ya nuna hakuri abin da ya samu to alamar shi krista na gaske yana da imani ba dole wannan ba to duk an samu kai a cikin halin kunci dan Allah uwar gida ke hakuri mu koma ga Allah cikin addu'o'i a kwana a tashi Allah zai kawo muna waraka Pastor Dr. Yohana Burut. Na kuma zan tada Reverend Audu bakwai mararraban kankara. Halin da wannan ƙasa ke ciki ba abin kan gaba irin mai ta addu'a Allah kawo mana sassaucin tsadar rayuwa. gabanni da mabiya a taro a girmama Allah kowa ya ba kowa hakinsa. Wa'anda ke shugabanci na ƙasa sarakuna na gargajiya da su malaman na addinin Kirista da kowane bangare dai wato kowa dai ya girmama Allah kuma mu taru kowa ya ba kowa hakinsa. Idan aka yi haka addu'ar da muke yi da azumin da muke Ubangiji Allah zai fi saurin karba. Su kuma waɗannan 'yan bindiga da ke galla za mu jama'a muna addu'a Allah ya shirye. Shin ko yaya iyalai ke ciki dangane da shirin bikin Kirsimeti a bana? sunana malam siyaku hmm. abubuwa sun tsawala ga wahalar rayuwa tun matsalar man fetur da aka samu an samu matsaloli da dama abubuwa sun zama yadda suka zama hmm. magidanci yanzu dan abin da yake zuwa ya kwankwalo sai ya wahala sannan ya samu iyali su ci balantana a ce za a yi wata hidima ta kirsimeti sai dai abin da Allah ya yi kaza dubu goma dubu sha biyu sha uku ai kaga sai dai abin da Allah ya yi na kuma zan ta da wata magidanciya madam maria to yaya shirye-shiryen xmas ana bakin kokari kasan sai ana yi a hankali in mutum ya fara shiri da wuri to zai samu saukin abubuwa. a dangane da batun tsaro kuma na tuntuɓi kakakin hedkwatar rundunar 'yan sanda shiya ta goma sha hudu csp gamba isa wanda ya tabbatar mana da cewa an ɗauki matakai a waɗanda aka saba na tsaro kuma an tura isassun jami'anmu domin su je su ba da tsaro a wuraren bauta musamman majami'u da wurare na shakatawa da inda yara za su je wasanni da manya-manyan wurare na kasuwanci hatta ma da kasuwanni manya-manya irin waɗanda daga kudancin najeriya akan zo a sai dabbobi a tabbatar da cewa an samu tsaro a ko'ina kuma mun shirya tsaf mun ɗauki matakan da ya dace kuma alhamdulillahi a rahoton da muke samu daga jami'an mu duk da aka tuttura wurare cewa alhamdulillahi ana samun tsaro da zaman lafiya da wannan a ce komi ya yi tsaf tan shabi malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani Sha'aibu Malumfashi ana sauraron shirin ne daga nan Washington DC a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Shekara ta 2024 dai ta so adabu. A cikin shirin na wannan makon za mu kawo muku wasu muhimman al'amura da suka faru muka kuma kawo muku a cikin shirin a wannan shekarar mai karewa. Jama'a Assalamu alaikum. Shekara ta 2024 ta soma ne da cece kuce kan kasafin kuɗin Najeriya. Inda yanke arewacin ƙasar ya yi korafin rashin adalci wajen raba ayyukan da ke cikin kasafin kuɗin na shekarar ta 2024. Bayan da tuni majalisar dokoki ta amince da shi kuma shugaba Bola Tinubu ya rattaba masa hannu zuwa doka. Yayin da 'yan Najeriya suka ji yawan kuɗin sama da tiriliyan 28 kowa yana ta murna amma daga baya ba an bincika sai aka tadda cewa wannan kasafin kuɗi mafi yawansa ya tafi ɓangarori guda ɗaya ko ɓangarori guda biyu mafi yawan ya tafi ɓangaren da shugaban ƙasa ya fito a turance wanda ake kira southwest ɓangaren jihohi na yarbawa jihar lagos oyo ondo oshun ogun da ikiti sai daga baya kuma kaso mafi yawa na biyu ya taho daga bangaren da shugaban majalisar tarayya ya fito shine gosfin ofabio shine ake kira south south ko kuma yamma mafi yamma da ya tara da rivers cross rivers a bayelsa delta da kuma edo jihohi guda shida northwest ita ta ba da kuri'a na apc sama da kashi ɗaya bisa uku na uh, asiwaju bola ahmed tinubu amma abin mamaki wata jiha daga bangaren northwest ita ce zamfara aka fara bincikawa kamar bangaren education bangaren tsaro da ɓangaren kuma agriculture ma aka samu cewa wani bangaren ma ba a sa musu komai ba to wani lokaci sai abin ya ban mamaki 'yan majalisa da ake tura su su je su wakilci jama'an jihohinsu bacci suke yi ne rashin bincike ne ba sa yi har a gama irin wannan abu ba za su tantance su ga cewa mai wa irin kaso aka musu a jihohinsu ba. Mataimakin shugaban kwamitin majalisar dattawa kan kasafin kuɗi sanata Ali Ndume ya ce lamarin ba haka yake ba. muna da lissafi muna yi kamar ni kam da sauran ma to ya za a yi a ce ma wani ya kawo maganan aicha a bangaren inda fabio yake an yi kaza kaza kaza kaza eh shi a zaman shugaban majalisa yana da nashi to amma mufa speaker daga arewa yake shi mai kasafa kuɗin ma a majalisar wakilai daga arewa yake ni kaina daga arewa nake deputy senate president daga arewa yake to haka kawai muna zaune sai a ce ana warewa ana kasafin kuɗi in mu ne ma muke kenan to in daga bangaren zartarwa din ne shi minista na kasafin kuɗin ma shi dan kebi ne dan arewa minista na agric da ake zargi cewa an yi wani abu nan ma shi ma dan arewa ne karamin minista ma na wurin ma shi ma dan arewa ne a ranar 15 ga watan janairu kuma kamar kowace shekara rana ce ta tunawa da kashe firimiyan arewacin najeriya na farko sa Amadu bello sardaunan sokoto da kuma gudunmuwar da ya bayar wajen shata tsarin mulki da demokuraɗiyya a arewa da ma najeriyar baki ɗaya. to sa ahmadu bello sardaunan sokoto mutum ne wanda yake a lokacin da ya yi mulki al'umma shi suna so yana son su yana da kaihin basira da kaihin tunani manufa ta arewa ta ci gaba yadda za ta iya takara da sauran bangarori daban-daban na najeriya ba da an kware ta ba a arewacin najeriya ko ka bambanci ko bambanci na addininka wannan baya sa saddauna izalin ka don haka ya rungumi kowa shi sa irin su makiyar audu buba suke kusa gare shi kuma shi yasa da aka zalunce su an ka kashe shi da kiristocin arewa da musulman arewa ko waɗanne suna ganin sun yi babban rashi a ƙarshen watan janairu ƙasashen nijar mali da burkina faso suka ba da sanarwar ficewa daga ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ko sidiyawo biyo bayan takunkuman da ƙungiyar ta ƙaƙabawa wa nijar sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi wanda ya hambarar da gwamnatin zaɓaɓɓen shugaba muhammad bazoum e to wannan mataki ya yi daidai da abin da al'ummomi suke jira saboda kasan tun da aka yi juyin mulki 26 eh, ga watan juli eh, an ma kasar niger wasu kakuban matakai hadda ma wato rihe iyaka da sauransu da aka yi tsakaninmu da benin da kasar nigeria Eh, to kuma sai ma hau watan disamba kadai goma ga watan disamba wai ita eh, sai dai hau din wai ta ma lura da nijar an yi juyin mulki kuma ta yarda da magabatanta wanda suke bisa kan karagar mulki a halin yanzu lallai wannan yunkuri na mai da agogo baya da waɗannan ƙasashe sun kai sai mu ga cewa da abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli sabili da in ka diba waɗannan ƙasashe guda uku wato duk cikin ƙasar ecowas duk cikin ƙasashen sadiyawo su ne na baya cikin sahu su ne jerin baya su ne baya ga tattalin arziki su ne baya a zahiri ga arziki don haka yau su da abaya din su ce sun yi ta cikin wannan wato wato haɗin gwiwa da an kai na neman ci gaban ƙasashen su wato mai da ƙasashen su baya ne A farkon watan Fabrairu, 'yan Najeriya sun soma korafi kan matsin tattalin arziki da aka alakanta da matakin gwamnatin kasar na cire tallafin man fetur. tare da gudanar da zanga-zanga a wasu yankuna duk da yake bata game fadin kasar ba. Muna yi ne saboda abinci ya yi tsada kuma gwamnati bata yi mana komai ba muna neman rangwame ne na kayan abinci. Dan Allah muna son gwamnati ta yi kyakkyawa ta duba abin da muka taso da shi yau da safe ta kawo mana sassauci a cikin lamarin mu. abinci ya yi tsada shinkafa dubu biyu garin kwaki dubu sha dubu dubu daya gari masara dubu sha biyar ne dari biyar ana sai da duka dukowa na sai da abin da ya ga dama gashi muna february abincin gona na fitowa komi na tsada ni tun da na fita duniyan nan ni ba taba ga irin wannan ba na farko gwamnati ta san yadda za ta yi kayan abinci ta karya shi kamfanin da suke na cikin gida suke production na abinci su ba su support na si abinci da a karyayyen kuɗi misali dangote yana yin taliya abu sama yana yin taliya yana yin makaroni suna yin mai gwamnati ta jito kuɗi ta ba su ce gashi nan ku mana producing abinci a kan lokaci ta bazo shi kasuwa ta karya shi ta ce kai ya wuce kaza a farkon watan maris kuma kungiyar ecowas ko yawo ta ɗage takunkuman da ta kakaba wa jamhuriyar Nijar sakamakon juyin mulkin soji tare da ci gaba da tattaunawa kan yiwuwar sake hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum. A cikin watan na Maris ne kuma gwamnatin mulkin sojan Nijar ɗin ta ba da sanarwa na yanke alakar soji da kasar Amurka. mataki wanga wanda gwamnatin Nijar ta ɗauka mataki ne wanda yake mun jima muna jiran shi. Mun yi farin ciki kware mu abin da suke yi cikin wannan ƙasa habba mu sani ba kuma ba mu gan shi ba. Mu mun so lokacin da aka kore na saru ma a gama tare da su kamar a kore su. Sunan na isu sunan kawai su taisa musamman abin da suke yi ba. Daga nan kaga gara ma ta ya yi zaman alheri da zaman su. Gaskiya mutane da suna amfana da su. In ka joka nan garin agar suke mutane da sun yi abin alheri ta su bisa ayyukan da suke kai ba hana ba gwamnati da kiran mun kai paske ita ta san me take ji an ta kiran matakai wa'annan mutanen da suka rasa aikin su su sai a diba a gani adadin su nawa ne kuma a samu a kai su wasu ayyuka daban wanda za su kama wa. a maye musu wani gurbi american suna da amfani cikin kasa ga gaskiya ne tun da gaskiya suna taimaka mana bisa harkar tsaro in ka doka bisa harkar ta'addanci ma gaskiya nan Nijar abin ya rage amma ni da gaskiya ko rasu ni ban ga hannu ko rasu ba gaskiya fi su ya kamata dai wanga so zana mu su samu su daidaita tsakaninsu da turawa duka gaba ɗaya ba suna tallafa ma jami'an tsaron mu da kayan yake fiye ga da bamu zato ma kuma jayewarsa gaskiya mun koma baya ne a bisa harkar tsaro gare mu na musamman Nijar. Sanda sojan Faransa za su bari Nijar, Amurka da Togo su ne aka eh, zaɓa kawo masu shaidu. Tunzu abin ya bani mamaki da haka ya faru. Masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya. sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku ci gaban wannan shiri a madadin duka abokan aiki murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To zara a takaice shugabannin majalisar dokokin Amurka na dab da kaddamar da wata yarjejeniyar da za ta ci gaba da samar wa gwamnatin tarayya kuɗaɗe har zuwa ranar 14 ga watan Maris tare da samar da sama da dala biliyan 100 na agajin gaggawa domin taimakawa jihohi da al'ummomin yankuna murmurewa daga bala'o'in guguwar Helen da Milton da sauran bala'o'i. Matakin samar da kuɗaɗen da zai hana rufe wasu sassa na aikin gwamnati da zai fara daga karfe biyu na daren Juma'a. 'yan sanda a birnin madison na jihar wisconsin a nan amurka sun faɗa jiya talata cewa suna aiki domin gano musabbabin harbe-harben da aka yi a wata karamar makarantar krista mai zaman kanta wanda ya sanadiyar mutuwar malami da ɗalibi ɗaya tare da raunata wasu mutane shida matasa sama da ɗari biyu da suka fito daga ƙasashe biyar na yammacin afirka sun kammala wani taro a birnin agaras na jamhuriyar nijar tare da zimmar nemo mafita kan matsalolin da ke addabar su da suka hada da rashin aikin yi da shiga harkokin ta'addanci da dai sauransu a yayin da kasashen duniya suke sha shata sharuɗa ga sabbin shugabanni a siriya jagorar kungiyar 'yan tawayen ta ɗauki matakin sasantawa irin wanda kungiyar taliban ta ɗauka a afghanistan domin neman amincewar kasashen duniya a cewar manazarta ahmed al-shara wanda aka fi sani da abu muhammad al-julani shugaban kungiyar hayat tahrir sham ko kuma hts a takaice ya gana da manzon musamman na majalisar ɗinkin duniya kan siriya a ranar lahadin da ta gabata inda ya jaddada buƙatar samun goyon baya cikin sauri domin sake gina tattalin arzikin siriya da kuma kiyaye yankinta. ta To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin karfe takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wanda ya daidai da karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da maimaicin shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawai da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington. Washington DC. Sai an jima idan Allah ya kai mu.